kace ce shugabannin ba sa kulawa da irin wannan kafafen yada labaran mm. duk da guraren nan kace da wannan kafafen yada labarai ne aka yada wannan manufa mm. aka bata waccan manufa da shugaban kasa ya kawo mm. wannan tana daga cikin matsalar wata rana na zo nan gidan na samu marigayi halifa mhm. baba ahmad allah ya gafarta masa mhm. Mhm. saboda na ga ana tallar giya a nan gidan sai na zo ni da kai na zo don mai nasiya da ce ran kai daɗe me yasa kuna musulmi ku kuka kafa gidan nan amma kuma kuna an sai irin wannan tallace tallace don me ba za ku bari ba da na gaya mai sai ya ce malam shigo kuka shiga ofis kuka zauna ya ce mu malam kaga na ji na samu wani ya zo ya taimaka mana a gidan nan ba ya zo ya ba mu kuɗi kyauta ba kamfaninsa ya rika ba mu tallace-tallace don kuɗaɗen nan da za mu samu da shi za mu biya ma'aikata da shi za mu sai diesel da shi za mu ranin da motocin da muke amfani da shi za mu kaza sun ƙi to in ba irin wannan tallace-tallacen da kuke gani kuke kyama in ba irin su muke amsa ba to ba za mu iya ma rike gidan rediyon ba sai dai mu rufe gidan gaba ɗaya to kaga yanzu kamar yadda ɗazu muka ambata yanzu iri-iri ana ji ana gani new nigeria da gaskiya ta fi kwabo ta mutu sun mutu gaskiya dubi mahimmancin frcn da talbishan an karya su ba su iya tafiya zango mai nisa su ba da abin da ya kamata in ba da ma allah ya mana ni'ima da irin su ditv din nan ba su libati da wasu kafafe da ake da su a arewar da yanzu gaba ɗaya dip za a ji ba ma san ba ba ma san me muke ciki ba saboda haka allah ya sa manyan mu su dubi wa'annan abubuwa su gyara mm. na kila kusa da ƙarshe cikin hujjojin da nake da su mm. cikin al'amuran shugabanci da ka ambata domin kamar yadda ka ambata kada masu saurare su ɗauka kamar ma ba mun fita program namu yau idan allah ya nufa ka zama ciyaman na lokal gamman ko gwamnan jiha akwai abubuwa guda biyar da shari'a ta addinin musulunci ta ɗora maka wanda za ka kare ma al'ummarka na ɗaya ka tsare masu mutuncinsu Mm in aka ce mutunci tun daga zagi duka mari kisa wajibi ne a matsayin ka na shugaban al'umma ka tsarewa mutane wannan shine na ɗaya na biyu ka tsare masu dukiyarsu kar ka bar ɓarawo da ɓarawon zaune mai sayan kayan sata da barawan tsaye mai yau satar da dan fashi da kowane iri ka tabbatar ka ɗau matakin da ba za a ci gaba da yi ma al'ummar ka wannan ba na uku ka tsare masu su. duk abin da ya shafi kayan maye wanda za a shigo da shi tabar wiwi ce koken ne sauran kayayyakin shaye-shaye ne wanda za su gurɓata hankalin ɗan adam to kai kokari ka tabbatar ka dau kowane irin mataki mm. ka haɗa kai da jami'an tsaro ndla ne 'yan sanda ne kastam ne suwane ne a tabbatar an tsare ba a rika shigowa da wa'annan kayayyakin ba mm. na hudu ka karewa mutane na nasabarsu dangantakarsu kada a rika bari ana yin aure idda bata kare ba ko ku a bar gidajen zinace-zinace da barna mm. na biyar ka tsarewa mutane addininsu to do allah maimakon mu adalci idan muka dubi wa'innan abubuwa biyar da shari'a ta ɗora ma shugabanni mm. ko da ba mu ce dukan shugabannin ba mm. sai mu ce mafi rinjaye an ki tsayawa a ba da kariyar da ta dace kiri-kiri za a zo mutum ya zo ya bude kemis a cikin gari da sunan ya bude yana sai da magunguna amma a shagon nan yana sai da tabar wuyi a boye yana sai da koken a ɓoye yana sai da totalin da kaza da kaza da duk wasu kayan maye sannan duk ƙarshen wata ko duk sati biyu sai ya nemi masu faɗi a ji a wannan garin ya rika dan ba su wani abu ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan har a kai matsayin ran da duk jami'an tsaro masu binciken irin wa'innan miyagun kayayyaki in aka ce za su shigo gari suka sanar da masu mulkin su za su gaya mashi su ce to in akwai fa wani abu kaya marasa kyau a shagon ka ka ɓoye domin masu bincike za su zo daga ndla hmm. wanda kuma wa'innan kayan maye kaga kalmar tigirafin din nan da ake da fashi a hanya da barayi babu yanda za a iya yin su sai an sha wa'annan kayayyakin maye mutum ne ya je ya sha wani abu na maye hankalin shi ya fita ba imani ba tunani yana iya auka ma tsohuwa yana iya auka ma yarinya yana iya auka ma mata aure bai damu da tsoho ba bai damu da kowa ba saboda ya fita daga cikin hankalinsa to kamata ya a ce gwamnati ta ɗau mataki akan wannan to sannan irin wa'innan abubuwa kuma da suka gurɓata mu duka ni a tawo fahimtar daga ma cikin wa'innan dalilan akwai sabula mulki da fawa da ta cewa daga hannun sarakuna yanzu kai ina iya zuwa unguwarka mm. ina zuwa unguwar da kake kawai in je ina son fili ko ina son gida kawai in nemi wanda zai sai damun gida mai ciniki in kawo kuɗi in bashi ya bani rasidi kawai shaidu su sa hannu in zo in tare me ya ta fashi da makami nike yi a a barawo ne a a dan yankan kai ne a a cikin kungiyar sukarar society yake waye ba ruwan kowa amma in akwai tsari in akwai tsari irin yadda da sarakuna suke yi kana shigowa gari in kai wanzami ne sai a shi kai ka gidan shugaban wanzamai in kai makeri ne sai a kai ka gidan shugaban makera in kai kaza ne a kai ka gidan duk an watsi da wannan tsarin shi ya samu arewa muka waye gari muka zama halin da muke ciki a yau